وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودي الله تبارك وتعالى ودي السلام وأنه ودي أكما لدي وانا لو كشيدا مكي كانت وانا لتاتنا دروس في عقيدة السلف الصالح بإذن الله تعالى ذا مشيك بدك عند muka tsaya a makon jiya yau muna larba wanda yake sha biyu ne ko? Eh? sha biyu ba nam? sha biyu ko sha uku ga watan jima'a da al'ula shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da biyar ga watan goma sha daya shekara ta 2025 a kalendar turawa idan yawa ba su manta ba tare mu je gabata mun karanta abin da shafi kashe-kashen tauhidi a inda muka nuna tauhidi ya kafin gida uku tauhidul rububiya da tauhidul uluriya da tauhidul asma wa sifat wanda daga karshe-karshe muka duba kashi na farko shine tauhidin rububiyya bayanin da ya gabata shine cewa shi tauhidin rububiyya shine kaɗai ta Allah tabaraka wata'ala da dukkanin ayyukansa mutum ya yi kirari da cewa dukkan ayyuka da Allah tabaraka wata'ala yake yi to shi kaɗai yake yin abinsa wahdahu hula sharika lahu ba tare da agaji ko gudunmuwa ko taimakon wani ba saboda ka shi yake halitta shi ne yake gudanar da lamurra shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake arzutawa shi yake amfanarwa yake cutarwa shi yake ba da abinci duk abin da ka gani yana gudana da wanda kaji da wanda kake tunanin gudanar sa to Allah ta'ala shi ne yake yin shi shi kadai ba tare da kulawa ko agaji ko taimakon wani ba kare wannan tauhidi muka ce tauhidi ne wanda yawancin mutane masu hankali sun yarda da shi gaskiya malamai suna cewa ba taɓa samun wasu gungun al'umma da suka ce ba su yarda da tauhidin rububiyya ba kadai an samu wasu gungun ko kace wasu tsirarun mutane ne a tarihin duniya da suka yi da'awar rashin yarda da wannan nau'i na tauhidi in ba haka ba duk wani mutum da ka tambaye shi ko ni zaman sa kafiri cewa wa ya halice shi ko ya halice sama da ƙasa zai ce Allah ne wasu ya mutane ne kawai aka samu sun yi mutum tauhidin rububiyya su ma haka ya kasance a bayyane kawai amma ba wai don da gasken gaske a zuciyarsu sun yarda suna da yakinin cewa ah, Allah ta'ala ba shi ya yi sama ya kasa ba shi ya halitta kaza ba shi ya halitta kaza ba wannan bane gaskiya su da kansu sun san haka abin yake amma musun da suka yi mata tauhidi na rububiyya ko musun samu ma Allah ta'ala gaba daya hakan ya faru ne kawai saboda cimma wata manufa ta daga wurin su don haka dai abin da muka tuke ya zuwa gare shi shine cewa dukkan mutum mai hankali da ya dubi halittar duniya wacce Allah ta'ala ya tsara ta da halittunta na sama da ƙasa da irin abin da ke sama da yadda halittu suke tafiya cikin wannan tsari mai ban kaye kuma tsari ce ga 'yan halittu ga suna 'yan ƙanana kanana kuma kowa da yadda tsarinsa yake wani wasu halittun ma eh, ba ka ma iya ganin wasu bangarori ne jikinsu sai ka san ila madubin likita kuma rayuwa suka yi suna shan abinci suna akwai mace cikinsu akwai namiji suna haihuwa wa haka to ka kalli wannan lamari zai bai da gare ka cewa babu shakka wanda ya samar da irin wannan halittun kuma ya tsara su a irin wannan tsari ya tafiyar da su a haka babu shakka ne Allah mahalicci mai hikima ba wanda yake yin wannan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan sai saka ka ƙara samun yaƙini a tauhidin kan rububiyya da muka ce kuma shi wannan tauhidin na rububiyya dama malamai suna cewa in ya samu ga mutum samuwa ta gaske bisa ga kuma hanya ingantacciya to kai tsaye mutum zai zama ya gamsu wato a sakamakon yardarsa da tauhidul rububiyya ta ingantacce hanya zai zama kai tsaye ya gamsu da cewa lalle babu wanda ya cancanta wata mata sai Allah hujja ko dalili shine waɗannan halittun babu wanda ya sai Allah kuma duk wanda aka yi da'awar cewa a bauta mashi to zai ji bai gamsu a bauta mashi ba don wanda aka ce a bauta ma ne za ka tarba halittu komi ba ba abin da ya halitta bai iya gudanar da komai wanda ko bai halitta ba ka zalika bai gudanar da komai ta bai tantance a bauta mashi ba wanda shi ne sosai eh, inda za mu tashi kamar da da za su gani a shafi na sha takwas ko shafi na sha takwas a tsakiya tsakiya fakara ta biyu a ƙasa tsakiya ya ce amma tauhidul uluhiyya wa yusamma tauhidul ibada amma shi tauhidi na uluhiyya wa yusamma tauhidul ibada kuma na kiran shi da suna tauhidul ibada wa huwa ifradullah ta'ala shi ne kada ta Allah madaukakin sarki bi jami'i anwa'i ibada da dukkan nau'ukan bauta bi ma'ana wato ma'ana al-iqraru tabbatarwa da annan Allah ta'ala cewa Allah ba da bakin sarki wahda shi kadai al-ilahu shine abin bauta al-mustahiq lil ibada wanda ke da cancanta ga bauta shine al-mustahiq lil ibada wanda ke da cancanta ga bauta duk da cewa ban da wani sa فهذا wannan ma'ana la ilaha illallah shine ma'anar la ilaha illallah to shi take ma'anar take kunshi a cikin fadar ka lokacin da kace la ilaha illallah ina fatan gani to wannan shine kashi na biyu kamar yadda za ku iya tunawa kun ce tauhidi kashi uku ne akwai tauhidul tauhidul rububiyya sannan akwai tauhidul uluhiyya to shi ne ke cewa amma tauhidul uluhiyya amma shi tauhidul uluhiyya mun faɗi a wancan zaman cewa al-uluhiyya kalma ce mushtaqqa min al-ilah wato ilah shine abin bauta wanda mutum ɗauke shi a matsayin ubangiji da yake bauta idan ka ce al-uluhiyya wato kenan tauhidi na na na bauta ko kace na kadai ta bauta ina fatan gani to shi wannan tauhidi na uluhiyya ba wani ne kawai sunan sa akan ce mishi tauhidin uluhiyya sannan ce kuma wai kan ma tauhidul ibada kuma da kan ce sunan tauhidin ibada abin da a cikin isbat tauhidi ko da kuma da? idan kai sun ce tauhidul uluhiyya to shi suke nufi da tauhidul ibada a lokacin da kake kuma sun ce tauhidul ibada kuma wannan suna ne ga tauhidul uluhiyya kun gane ko kamar ka ce kuma yana tasmiya guda ne ko ka tauhidul uluhiyya ko ka mai tauhidul ibada kada ta bauta ke ko kada ta bauta ga Allah ba ke shi ne tauhidul ibada to menene ma'anar sa sai ce fahuwa ifradullahi shi ne kadai ta Allah madaukakin sarki ne da ne a bayan ibada da dukkan nau'ukan bauta ifradullahi ta'ala kadai ta Allah madaukakin sarki ne da ne a bayan ibada da dukkan nau'ukan bauta wato mutum ya zama cewa ya tattara hankalinsa da tunaninsa da nazarinsa a zuciyarsa cewa duk abinda ya zama cewa ya ɗarsu a zuciyarsa ya fahimce shi a hankali samun cewa wannan bauta ce to ya tabbatar da cewa wannan bautar ya sarrafa ta ya ta da ne ga Allah maɗaukakin sarki wa da wula shi ne wani shi ne ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'in ibada ibadar kana ganin ta tana cikin manya manya ibadoji ko matsakaita ko tana cikin kanana-kanana sai kara fayyace wanda bayan yake da ma'ana wato abin da wannan yake nufi al-iqraru tabbatarwa bi anna Allah ta'ala cewa lalle aman Allah ba ke saki wa da wuce kadai al-ilahu mustahiqu shi ne ubangiji wanda yake da cancanta ne ibadati ga bauta dole sai wa ubangiji wani wato a samu irin wannan ikirari daga zurfin zuciya mutum kun gaji ko ya zama mutum yana da irin wannan itikadi da tabbatarwa da ikirari da yarda a zuciyar ba sannan kamar zan hudu a nan gaba wani ikirari ya shahi ɓangarori guda uku bangare da farko shine al da kan qalb zuciyar mutum ta yarda ta sallama cewa tabbas Allah shi kaɗai kadai shine ubangiji ta'ala wanda ya cancanta wata mashi ba za ga wani sa ba bangare na biyu a samu al-iqraru bil lisan harshe mutum ya faɗa Shi shine mutum kalmar shahada da dukkan wasu lafuzza wanda suke hukunta haka bakin shi ya waɗi cewa lallai Allah wa da wula shi duka lamun shi kadai cancanta wata masa ban da wani sannan bangare na uku a samu al'iqraru bil jawarih wato wannan tabbacin da aka samu a zuciya su ya faɗa to a samu yi wannan tabbaci a wato ta huskar gabuwa kenan ko daga gabuwa mutum al'iqraru bil ke kenan don haka lokacin da mutum ya ikirari da zuciyarsa wanne kullu a zuciyarsa kuma ya faɗi da bakin shi kashe da ya yi kalmar shahada ko abin da yake ya ku shi wannan ma'ana to dole ne kuma dukkan ga gaɓuɓuwansa shi ba wanda yake da irin wannan ikrami ya zama cewa sun yi aiki da abin da wanda yake nufintawa ina fatan gani saboda ka ba zai yi fa'ida ba ba zai yi ma'ana ba mutum ya ce ya yi karami da ba a sa da gaskiya sai Allah a zuciyarsa bakin sai kalmar shahada amma sai a ga da gabansa yana aiki irin aikin Allah yana aiki irin aikin mushrikai yana aiki irin aikin ko gani ba yawa sai wannan zai zama cewa wancan ikirarin da ya yi a zuciyarsa da wanda ya da bakinta duk gaba sun rubuce kuma ba ma gaskiya ne ba kun gane kamar a ce mutum ya yi da'awar ya ikirari ya irin wannan tauhidi a zuciyarsa kuma ya wani kalmar shahada sannan sai ta gan shi ya je ya yi su jira gunki ya ce a yi mani a zuciya yake ko mu gani a gwanin zancen ba zai ku gani ko mu irin wannan sai ya tattaki ya je coci tare da da masu cewa Allah yana da a yi kiɗa tare da shi a yi ihu a rutsa ido ya fito ya ce muku ai ai imani a zuciya yake to kaga wannan duka maganar banza ce yanzu aikin da ya irin aikin harna ya nuna babu ikirari bil jawari game da wannan tauhidi na shi yana fata gani saboda ka yadda mu sun ta ikirari harshen ta ikirari to gaɓoɓinsa da aikinsa sai sun fassara haka wannan shine al-ikraru bi anna Allah ta'ala wahdahu tabbatarwa da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai al-ilahu shine ubangiji al-mustahiq lil ibada wanda yake da cancanta ga bauta dole shi ba wanda wani saboda kike nan akwai abubuwan da ake bauta musu da yawa bayan kasa ko a da ko a yanzu kuma a nan gaba amma abin da ke faruwa dukkanin su ba su da cancanta ga bauta Allah ne kadai al-mustahiq lil ibada wanda ke da cancanta ga bauta dole shi ba wanda wani sai ce wahada wannan abu da aka gaya maka ma'ana la ilaha illallah shine ma'anar la ilaha illallah saboda duk lokacin da ka bude baki ka ce la ilaha illallah yanzu abin da kake faɗi shine cewa babu abin bauta da gaskiya ko a bisa cancanta illallah sai Allah saboda ka duk wani ma wanda ake bauta masa ana bauta masa ne ba bisa ga cancanta ba ana bauta masa ne ba bisa ga gaskiya ba shi ne la ilaha ba wa irin bauta shi yasa wani suka ce wannan jumla aka ce akwai akwai abin da ka cikin ta akwai abin da ka shafi tsakanin la ilaha da illallah kun gane ko kadirin zance suka ce akwai abubuwan da suke kaddara sosai da yawa amma dai mafi misowa baro baro shi ne suka ce bai kai ka kaddara la ilaha bi haqqin illa Allah la ilaha bi haqqin illa Allah wato babu wanda ake bauta ba da gaskiya ko a bisa cancanta illa Allah sai Allah to ne ita ce fassara ko ma'ana ta kalmar shahada wacce muka ce ita ce suka koshin da da tauhidul ibada kun gane ko kuma haka ake son kowane musulmi ya zama cewa ya fahimci wannan kalma mai girman gaske wanda yake tanana tata a yininsa yanzu za ka tambaye ka a yininka Ibadodin da kake ma'alla da azkar inda kake yi ya aka tambaye ka so nawa kake faɗin la da illallah ba ma za ka yi hudu ba ka gane a yini so nawa kake cewa la da illallah a matsayin ka na musulmi ko wata yana nuna kana yawan bi kana yawan haɗin wannan kalma a hallukan fi ba kuya da ibadun da kake da azkar da kake ma Allah wurare daban-daban to ba daidai bane irin wannan kalma mai girma da take da irin wannan matsayi kuma ta zama cewa tana da alhaka da kai ta koyaushe kullum kana ta wajen ta wacce kusan duk lokaci bayan lokaci kana maimaita ta a ce baka san me take ne ba baka san me take ne ba kwadin ta sai kai baka san ma'anar ta ba wanda bai dace ba bai dace ba irin wannan shi ke haifar da sai mutum ya samu kalan lafiya sai yadda a ɗaya ɓangaren za a zo a ce maka kalmar shahada na ba mai girma tana da balla ila akhirihi wanda wannan gaskiya ne Suna fata gani sai a ce kai sai zai ta saboda kwallonarsa da albarkar ta kaza ta ba kada ka san ma'anarta ba saboda ka sai zama cewa kamar da ke can mutum ya samu sanin labiya wannan bangaren sai ya ɗauki kalmar shahadar kamar wata waka ko wani shi'ar kawai na da wata ƙungiya ko ba ba saboda ka abu sai zama kamar wata waka ana ta la'ila illallah babu tasiri kuma masu waɗansu sai kalluwa a hakikanin gaskiya babu alamar tasirin kalmar shaɗa tare da su kuma ba su ma san abin da suke faɗi ba sannan kalmar ma ba ta da girma a tare da su duk lokacin da mutum kama faɗin irin wannan kalma mai daraja mai kima irin wannan ya shi ta wata ya shi ta yana dukan jikinta. ya mai sheta yana faɗanta yana faɗuwa yana tashi wai mai sheta ita ce wai zai rera a samu ganguma da turaye da kayan bushe-bushe ana shashewa ana haɗin wai la'ila illallah kaga wani ya gudu mutane ba san kima la'ira illallah san kima la'ira illallah da su ma sama ma'anar sama to duk wannan abin da haifar da shi saboda kawai kalmar mutane sun gaje ta ne haka kakanni da iyaye da ƙarshe a fashe mutane da falala ta zaje shi biya amma menene take kunshe da shi ya kamata mutum sani game da ita wani tafi ya kamata ta yi mutum ba a koya musu wannan ba Allah ke to sai ce wa hada tauhidu ko awwalu da'watir rusul wannan tauhidi shine farkon da'awar manzanni Allah wa da tauhid wa da tauhid huwa awwal da'awan manzanni Allah ko awwal wajibin ala al-mukallaf kuma shine farkon wajibi akan musulmi da yake duk wato wanda yake mukallafi wa li ajli khalaqa Allahu al-jinna wal insa kuma saboda wannan tauhidin ne Allah ta'ala ya halicci aljannu da mutane ya saukar da ah, wato ya aiko manzanninsa ya saukar da tafarka a wannan ibara da wacce za ta biyu baya yana gaya maka ita ne domin maka bayanin muhimmancin wannan nau'i da tauhidi da matsayin shi a cikin kashe-kashen tauhidin da muka faɗi guda uku darajarsa da fifikonsa da matsayin sai ce eh, wa hadar tauhidi wannan tauhidi huwa awwal da awwal firqatul shi ne farkon da awwal da ina fatan gani idan dukkan wani manzo da Allah ta'ala ya aiko shi ya zuwa ga wata al'umma to farkon abin da zai kira ku zuwa gare shi shine zuwa wa Allah wa da wula shirkara wanda shine tauhidul ibada shine kuma tauhidul uluhiyya shine huwa awwal da'wati rusul shine farkon da'awar manzo kun gane ko haka matsalar da suke za mu ga dalilai a kasa to duk abin da aka ce maka Allah ya aiko tarin manzanni adadi mai yawa zuwa ga al'umma don su shirye da su zamani bayan zamani amma ce da kai dukkan wani manzon da Allah ya aiko daga cikin waɗannan jerin manzanni ko wani manzo ya zo farkon abin da zai kira zuwa gare shi shine tauhidul uluhiyya tauhidul ibada Wa babu shakka wanda yana gwada maka wanda zai ne tauhidi yana da kima yana da daraja yana da matsayi manzannin Allah ai sun zo ne da da da alkhairai da tsarin shari'a da ibada da waye daga Allah kake sarki ko abuwa masu yawa suka zo da su na alkhairai daga Allah kuma suka kira mutane zuwa gare su suka zama da mutane wa'in abubuwan amma sai zama cewa dukkan wa'in abubuwan da suka zo da su abinda suke fara bayyana mutane da kira mutane zuwa gare shi shine tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul ibada wa hada tauhidu huwa awwal da'watir rusul to kuma dukkan wani mai da'awa akan tabarkin manzannin Allah wanda shine manhajin da ya kamata a same shi shi shine manhajin da ya kamata a same shi shi shi yasa ko kadan babu hikima babu yin uslubi na manhajin annabawan Allah da salihan bayi a wurin da'awa ce ka samu al'umma za ka fara yi musu da'awa a ce kawai ka ka samu wani littafin falala ne ka samu su yawon fada ilil amal sai kawai ka buɗe wani karatu duk wanda ka za lada lada ɗin wanda ka za lada dubu wanda ka za aljanna da gairi misali ko gane wannan fada ilil amal ba ba wannan ai ai ba haka ya kamata ai fada'il amali ko da ka ce cikin <laughs> sun inganta a samu wani fada'il amali wani suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai su kuma tabbas to suna amfani ne idan suka ginu akan tauhidi babu wani fada'il amali da zai rana zai tafi da zai amfani ga wanda ya aikata shi sai in shi wanda ya aikata ya yana da tauhidi to kake nan abin da farko shi ne ka karfi da mutum tauhidi eh tauhidi sai ka gwada shi ba wai ko ku gani ba hatta da ibada da ka sani wannan ba fadail amal ba ibada da ka sani wacce Allah ya farzanta mutane yaumiyan ba ita ce kamata a fara koyar mutane ba tsalki da sallah ba shi ne abin da kamata a fara yin mutane da awa zuwa gare shi ba wanda wasu za su yi mamaki wannan magana duk da za ta je su suna faɗin cewa wai karanta da hujji yana samu mutane rikici da rabuwan kan al'umma saboda ka mutane suna bukatar wai da wankan janaba suna bukatar su iya alwala da ka musu maganar tauhidi da maganar sifar Allah da maganar wayi kawai kuwa musu alwala da sarki a wasu wannan wani kuskure ne gaskiya kuma ba daidai ne ba ba ta wankan janaba Allah ya karɓi wankan janaba sai in kai kana tauhidi ko gani ba sannan ba za ka yi alwala Allah ya kafi alwala a matsayin alwala mai suna ibada ba sai mai alwala yana nabi yana tauhidi wa haka sallah da mutum zai Allah zai bibi sallah shi ba sai in sallar sai gida kai tauhidi to kaga tauhidi shi ne awwala shi yasa ce wa hada nau wato wa hada tauhid huwa awwal da'wat ar-rusul don akan shi ne komai yake ginuwa sannan cewa awwal wajibin alal mukallaf wa ne farkon wajibi akan dukkan mutum da yake mukallaf mukallaf kamar da wasu sai a cikin hanci shine mutumin da Allah ya kallafa masa yin ayyuka da lizimtan dokoki na shari'a shi ake cewa mukallaf kun gani wanda Allah ya dora mashi yin aiki da ka'idodin shari'a da lizimtan shine mukallaf wanda wannan suka ce yana da sifofi kamar haka idan mutum ne wanda da farko ya zama cewa ya balaga yau ya balaga ذاك يا روبا مكلف منه يوم فنو تصفة مكلف شيء يدعو شيء وإلى ده هنكلي إلى ده هنكلي طب لك مسلم ليس مجرب أو كسر يا هنكلي يدعو ما هو كشي ما مكلف هنا فتح لي فنو تصفة تا تا مكلف على آه، ما سكتي يدعو شيء وكما sakon takallifancin ya isa gare shi kun gani sakon takallifancin ya ni ya isa gare shi yawa bi ma'ana sakon da Allah ya aiko wanda ya wajen samun mutane biyan da lizimtansa sakon ya isa gare shi da haka suka ce da za a samu wani mutum ko wasu mutane suna rayuwa a wani wuri a wani tsauni misali ko a wani tsibiri a duniya ya zama an kaddara cewa waɗanda mutane ba su taɓa jin labarin Saƙon da Allah ya sauka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to wanda ba kallafu ne ko saboda sakon da Allah yake buƙatar fi ake da shi mai bi ne isa musu musu shi ba ma asal kun gane ko sannan daga cikin sifofin mukallaf musamman wannan ƴan usul suna faɗin shi shi ne cewa shi wanda za ka ce mani mukallaf ne sai ya zama alƙadir yana da kudura kun gane ko yawwa domin ta alƙudura suka ce mana ba taklif sai ya zama cewa mutumin da da za ka ce mani mukallaf ne to abinda aka kallafa mashi ya yi shi abinda Allah ya buƙace yana iya yin shi kun gani yawwa saboda ka ko da Allah ya shar'anta yi kaza a yi kaza sai zama kai kana cikin yanayin da wannan abin babu yadda za a yi kai yin shi to kai a wannan haujin ba mukallafi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to a shahidi duk wanda yake mukallafi wanda ya tattara wannan sifofi da muka faɗa to sanin tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada shine farkon wajibi akan ka wa awwal wajibin alal mukallaf to kun ga ai kamar da shara da zuko wajibai akan mukallafi ai kaga suna da yawa ko tsarki alwala sallah azumi zakka ga sunan birjit san yadda ake mu'amala da kyautata ɗabi'u da akhiri duka wannan wajiba ne da shari'a ta kallafa mutum amma kafin haka farkon wajibi a kansa shine shine sanin Allah ta tabaraka ala. kada ta Allah da fitati shi yasa ai da wannan munasaba mun sha hudu muna nanatawa abinda Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah ya faɗa farko littafin sa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tafsihu imanihi yace farko abin da ke wajibi akan mutum da yake mukallaf shine tafsihu imani ya inganta imaninsa to kaga inganta imani ba shine توحيد uluhiyya shine توحيد ibada shi kansa abdurrahman al-akhadari rahimahullah da yake tasirin imani sai yake thumma ma'rifatu ma yuslihu sai ta wuce kamar hukunce hukunce kaza da kaza da kaza wanda kaga wannan duk ne ko kenan ibada ba ita ce awwal alal sallah amma inganta imani da sanin ubangiji ta huskar cewa shi kaɗai cancanta bauta wa ko shi kaɗai zaɓar sama to shi ne awwal wajibin alal mukallaf duka wannan bayani ne akan muhimmancin wannan nau'i na tauhidi sai ce wani ajali ne khalaqa Allahu al-jinna wal insa kuma saboda wannan nau'i na tauhidi ne Allah ya halicci jinsin aljani da jinsin mutum ko jinsin adam wani ajali ne khalaqa Allahu al-jinna wal insa da ma Allah faɗa wa khalaqa fil jinni wal insa illa liya'budun don shi ne hujja to haka idan duk jumlar mutanen da ka gani da aljannu da wanda ba baka san su ba ko baka ga su ba to asasan Allah ya halice su ne saboda haƙƙaƙa wannan tauhidi wa li ajlihi khalaqa Allahu al-jinna wa al-insa saboda wannan nau'in tauhidi da kare ta Allah da bauta Allah ya hajjaci jinsin annabi da jinsin mutum kun gaji ko babu shakka wanda duka yana nuna mana muhimmanci wannan nau'i da tauhi sannan cewa arsala rukula ko kuma da wannan ko kace saboda samar da wannan tauhidi ne da haƙƙaƙa shi Allah ya aika manzanninsa saboda kake nan dukkan manzannin da Allah ta'ala ya aiko su tun daga da farkon jama'a an da ƙarshen su sallallahu alaihi wa sallama makasudin aiko waɗannan manzanni saboda a samar da tauhidin uluhiyya ko gani ko yawwa saboda ka babu wani manzo da Allah ya aiko shi cikin al'umma kwace wahayin da Allah ya masa shine ku bauta ba ne kadai sannan ku nisanci da wani dai ku nisanci abin da ake bauta wanda ba Allah ba saboda ka kenan makasudin aiko manzanni Allah da manufa aiko su shine سامد توحيد الألوهية ألوهية إني وأرسل رسوله سنتكما فأنزل كتبا تبو لكما ألا تبو لنا توحيد إني سفر للكفر أقول جيد للتوحيد ألا تعالى سفر وأن ما وانسى هذا دين من يوه وسمم سنس وسمم سنس وإن الدين جيد للتفر ما نفعه ما تسوني على قصوه ya ce saukar da su ga manzannin Allah shi ne don bayi su samar da ko su haskaka tauhidul uluhiyya su samu sifantuwa da bautan Allah wa'anda la sharika shi amma kasudin saukar da tawon Allah shi ne fa anzala ba. Su sai karshen wannan bayani zai ce wa huwa alladhi waqa'a an-nizaa'u fihi bayna rusuli wa ummihim sannan wannan nau'in tauhidi shine tauhidin da jayayya ta abu tsakanin manzannin Allah da al'ummomin wa bin tarasa nasu ila mu'minin wa kafir kuma sanadin sa ne mutane suka rarrabu zuwa ga mu'mini da kafiri wa sa'idin wa shaqiyyin kuma a sanadiyar wannan tauhidi ne mutane suka kada ko aka samu sa'id shine dan aljanna Allah ya samu dace wa shaqiyyin aka samu da wata Allah ya kare ko mutane suka zama sun waye gari ko za su waye gari a matsayin biyu? duka saboda ko sanadiyya wannan tauhidi ne abin da ke cewa shine wa huwa alladhi waqa'a an-niza'u fihi bayna ar-rusul wa umamihim shi wannan tauhidi shine tauhidin da ko abinda ya zama cewa an-niza jayayya da tankiya ta abku fihi cikinta bainar rusuli wa ummihin tsakanin manzanni da al'ummomin su kamar ne faɗi kamar da kuma kowa ya sani muka ce Allah ta'ala ya aiko adadi na manzanni adadi da annabawa zuwa ga al'ummomi domin su yi da'awa kuma sun yi da'awa to tarihin kowane annabi daga cikin wannan annabawa Allah da za ka karanta tsafta shi da tarihin shi sai ka ji farkon duk abin da zaka ji ya zama rikici tsakanin shi da mutanen abin da zama shine jami'in ja da aka samu tsakanin shi da su shi ne ya ce da su Allah ta abudu illallah cewa kar ku bauta ba kowa sai haka su kuma su ce na aja alal ali hatta ilahan wahida inna hadha la shay'un ajib ko wanda manzo da awa shine gaya musu yake wa farko wata mako wata ya su ko sai ina ya zaka ka ce ba wata bauta duk abubuwan bautan nan da muka saba muka iste so a hannun kakanni da iyaye muka gada duk ka ce a sanya su kuma ilaha wahida ce wannan ai abin mamaki abin mamaki ne saboda ka duk wani manzo da ka ji an yi faɗa da shi ko an kore shi ko an yi atamkin din kashe shi ma da ma wadda ka kashe a cikin duka akan wannan matsala ina fatan gani duka akan wannan matsala akwai manzannin da tabbas za ka ji cewa kamar ya shahara a kisan da Allah ta'ala ya ba su game da su sun yi rikici da mutanen su akan wasu matsaloli waɗanda za ka ga a zahirin su ba sunan su tauhidul uluhiyya ba misali dauki misali annabi lutu annabi lutu eh kana su kissa annabi lutu zahirin labarin da kissa sai ka kamar da cikin shi da mutanen sa shine masallabi misalin liwaki haka za ka gani kuma wannan shine zahiri gaskiya kun gane amma mutane annabi lutu kake ganin su matsalar liwaki matsalar ce suka da wuya a wurin su amma matsala ta farko ita ce kafirci ita ce shirka da Allah kun gane ko yau haka abin ke gaskiya mutane annabi shu'aibu in kana karanta kisan annabi shu'aibu za ga cewa abin da ya shahara a zahiri da kisan su da annabi shu'aibu a kisan sai ka ga matsalar tafhiti ne rashin cika menene ma'auni da mutu amma wannan matsala ce hakikanin gaskiya sanawiya ba ita ce matsalar farko ba gaskiya sun da shahara da wannan bazani amma matsalar ta farko ne shirka da kafirci ina fata kuma da wannan to haka da da haka duk wani annabi da ka karanta tarihi shi cewa ya rikici da mutanen sa an yi har sun ɗauki matakin koren shi muka ce ko kashe shi ko yi masa ne wani abu to matsalar da ta shiga tsakaninsu da jayayyar shi ne saboda ya ce kar a bauta kowa sai wa sai Allah saboda ya kira su da cewa su haƙƙaƙa su samar da tauhidul uluhiyya su kuma suna ganin wannan ba daidai bane ba ba shi suka gada ba ba shi suka iske iyaye da kakanni suna yi ba kun gane ko to wannan shi ne gaskiya to za ka ga cewa kuma haka matsalar take haka masu da'awa akan manhajin annabawa suke gadon irin wannan sifa shi yasa kake ganin cewa dukkan wani mutum da ya zama cewa yana da'awa ko yana wa'azi ko yana karanta da mutane ila yi sai kaga cewa yan a da kafirai suna sai gun shi ma kai ai wannan ma ne akwai jima gare shi yana son zaman lafiya kun gane ne wannan yan a su sa albarka su yaba kafirai ma su sa albarka su wallahi ya saki hanyar قال آه، لا لا لا لا أما ولا إن كان كان تولكم أن بابا يجزاء أي فات جير ما يجزاء مشير جير يسامك أبو الرحا بعد ذلك أن بدأ فان أرضي كما هو يكين إلا أكبر كفو كين كي يأكل الله يجيل وأن شيني وهو الذي وقع النزاء فيه بين الرسل وأمه بهم sannan ce wa bisu tarafan nasu ila mu'minin wa kafir sannan da wannan tauhidi ne mutane sun kararrabu zuwa ga mu'mini da kafiri yawa wa bisu tarafan nasu da wannan tauhidi ne sanadiyyar sai ne mutane suka rarrabu suka zama kashi biyu aka samu mu'min da wanda ke imani da Allah mai tauhidi kenan wa kafiri zai kafiri mushriki wanda yake bauta da ba Allah ba ko ba gani ba yawa saboda mutanen da suka jiki riki da'awan manzanni da ta akan bautan Allah wahdahu la sharika la ko mutum da yake rike wannan ya bi wannan hanya ya bi wannan manhaji ya bi wannan tawarkin to kaga shi ne mu'min wanda ko bai karba ba yayi watsi da wannan ya rike bautan wani wanda ba Allah ba to sai ya zama ya tabbata shi a matsayin kafir to duk mutane duniya haka haka lamarin su yake bi ma'ana ba su yi wannan kaso kashi kashi nan guda biyu ba dole mutum da suka ko shi duniya ko zai shiga cikin ah, sahun ne ko shiga cikin sahun kafirai ba da uku ba da uku malam ko muna hukunci da kaji ana ambatan shi mutsala ɗaya ne na na addini da ake ambatan shi lakin shi muna hukunci ya ta jiri ne ba ko ba ne ba yau abin da ke sai da kai a duniya mutane kashi biyu ba da uku ko dai mutum ya zama mumini ko da wani a ko da makafiri ba wani kashi da uku da aka ce ko wani wani da ake ambata istilahi terminology ɗaya ne na irin kalmomi na addini lakin fil haƙiƙa shi mu muke munafiki ai biyu cikin sahun kafirai to wannan shi ne kun gane ko to saboda kake nan gurguru abinda mutum ya zika yi imani shi shi ne zai zai bashi matsayin imani wanda kuma mutum ya tallaba aka ce haka shi zai bashi matsayin kafirci kamar da Allah ya faice wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu wanda ya Allah mai tashi sanar da kashe sai lakum dinukum waliya waliya saboda ka abinda ku kuke yi shi na ku ne a matsayin addinin ku kuka kare ne kenan wali din kuma addini ya nuna a matsayin mugini ne musulmi wannan shi ne sannan wata idin wa shafiyin kuma da wannan tauhidi ne mutane suka karkatu ya zuwa ga mai arziki a lahira ko shafi da wanda ke mafiyaci a wuta sa'id shi ne mai arziki a lahira ne wani aljanna shi ake to sa'id kun gane ko Allah ya samu da shi shafi kuma shi kuma shi ne mai arziki a shi mafiyaci kuma ne shi arziki a gobe kiyama bai ba na tsawonsa saboda ka kenan sanadiyar tauhidi ne idan aka waye gari gobe kiyama mutane zaka ga Allah ya kasa su gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su'ada wasu kuma ashkiya Ku gane ko wasu fil jannati wasu fil sa'ir masu tauhidi su ne su'ada su ne fil janna wanda su kuma suka yi biris suka yi watsi da tauhidi suka zunguru shirka da kafirci su ne ashkiya su ne fil sa'ir Allah shi kaji to duka wa'annan abubuwan da dum aka jera a dan wurin sun faru ne sanadiyar tauhidu uluhiyya kaga wannan shi yake gwada maka tauhidu uluhiyya nan ba karamin muhimmanci yake da shi ba ba karamin muhimmanci yake da shi kuma kula da shi ya zama wajibi ga mutum ya zama cewa mutum ya bashi kuma kulawa ta musamman kulawa kuma ta gaskiyar gaske to yanzu jerin waɗanda abubuwa da muka faɗi da suka fayyace muna muhimmancin shi wannan tauhidi na uluhiyya zaman sa awal zawatul rusul shine farko wajibi akan kallon saboda shi Allah halishi mutane da aljami da akhiri to sai to shine kisa ya kawo muna wasu nasoshi da suke tabbatar da wannan yace kala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ba khalqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah madaukin sarki ya ce ba mu halicci aljanna jinsin aljani ba wal insa bi jinsin mutum ba illa liya'budu sai su bauta illa li ya'budun sai don su bauta yanzu kaga wannan hujja ce a qur'anance akan cewa wa li ajli khalaqa Allahu al-jinna wal insa wa ma khalaqa al-jinna wal insa illa li ya'budun kun gane ko zane ce wa kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ina fata kun gane illa li ya'budu wanda malaman tafsiri suna fassara illa li ya'budu cewa illa li yu'minu bil ibada wato ban halitta jinsin aljami da jinsin mutum ba illa li ya'budun bi ma'ana illa li wakiluni min ibada sai dan su kade tani da bauta in ji Allah ba ya kace kun gane ko to sanin cewa kallon ta'ala Allah mutum sarki ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa ba ce su da komai ba illa li ya'budullaha sai su bauta wa Allah mukhlisina lahu dinahu suna masu farka addini gare shi hunafa suna ba su miƙewa akan tabarkin gaskiya suna kaucewa tafarkin mamla wa yi tsaye musala kuma su tsaye da sallah wa yi su zaka su ba da zaka wa zalika ne don tsayyima wanda shi ne addinin tsayayyar al'umma kun gane ko wa ba umiru ya ce su ba yi wa abuce su da komai ba illa ne abudullah sai dai su bauta wa Allah sai su bauta wa Allah umarnin da kawai aka musu kenan ma umiru illa bi ya'buduna mukhlisina lahu dina kuma suna masu tsarkake addini gari saboda kake ba mujarradin bautan Allah kadai ba kun gane ko ba mujarradin bautan Allah kadai ba a'a da farko li ya'budullah don su bauta wa Allah sai ce mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini gari kun gane ko to wannan shi ne to wannan shi ne kun gane ko saboda kun kace ba mujarradin mu sai wata ma Allah ne kadai ba amma tare da wannan akwai buƙatar sai an samu ikhlasi da tsarkin bautar kun gane ba mun mujarradin kadai mutum ya hukunci ubangiji da bauta ne ba na'am ka hukunci ubangiji da bauta amma kuma kai iya yanzu za ka yi ya zama ka tsarkake bautar ta ka ta yadda baka hada Allah da kowa cikin bautar shine mukhlasina da din abin da sai ce mu ne matsalar ba shi ne a ake gaba samu Allah ko ba gani ba matsalar muka ce ba shi ne a ake gaba samu Allah ba har na ma wasu su zaka suna ba Allah amma abin da ya rubuta lamarin su shine bauta ma wani tare da wa bai wani shi ikhlasi to shi ta muka ce anan yake cewa ma'udu illa na ya'budullaha da na din shi ta wata ayake ce ya'buduna li la da bi shai'a kaga ba ce ya abu duna ni ba suna bauta mini la yushriku na bi shay ba su ba hada da kuma ku gane ko ko gane ko a wani wurin wa man kana yazu liqa rabbihi falyamal amalan salihan sai su bi wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad saboda kuma kace matsalar ba shi ne a ce kawai ta bauta ma Allah ba a ce dan matsalar ta fara ta kare ba abu ne mai muhimmanci ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala amma babban al'amari shine lokacin da kake bauta masa ya zama shi kadai kake bauta mukhlisina lahu dina hunafa suna masu miƙe akan gaskiya suna kaucewa dukkan abin da ke barna ne ko ko kariya hunafa ajal ne na hadith sannan wani ke musala su tsaye da sallah wani su zaka su ba da zaka su ga sallah da zaka duka ba su bi wawa ba su zo ba sai da aka samu matsalar tauhidi ta gidi ta ce ta zama umarnin farko wa ma umiru illa ni abdullah mukhlisin lahu dinahu kafa sannan ya ce wai sai musalla tauhidi zakka duk da zakka da sallah da zakka suna da muhimmanci amma sai zama sun biyo bayan mai tauhidi ya ce wa zalika wannan dinul qayyima shine addinin al'umma ko jama'a tsayayya ta kalmar alƙayyima suka ce sifa ce ga kun gane ko wato ummati ummati al-qayyima ko jama'ati al-qayyima abu da aka lissafa aka bada bayani su cewa umarnin da aka mubayi kenan to shine addinin al'umma ko jama'a tsayayya to duka wannan tabbatar da zai abin da muka faɗa a baya yake yi da wannan hujjoji yake cewa kuma wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yabudu Allah wa yajtanibu tawagut hakika mun aiko manzo a cikin kowace al'umma kamar ka ce manzon da aka aiko wani aiki ke ko me da'awar ta sai shi ali budullah abin da ke kira mutane zuwa gari shine ko bauta wa Allah shi kadai wajtan hu taguta ku nisa cewa abu a ne ibudullah ko wata wa Allah wajtan hu taguta to kun ga kenan shi yasa a can yake cewa shi ne farkon da awa kowane manzo wanda kada ba a suna fi kulle umarnin rasulullah hakika mu aiko ko gani ba tun daga kan shi ɗan, har zuwa karshen abin da ake bauta ma wanda ba Allah tun daga shi ɗan muka ce har zuwa karshen abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba duk wani abu da musu yin rika kun gani sunan shi dutse sunansa mutum sunansa tsaniya sa gidan tururuwa sunan shi salibi ko annabi ko waliyi kun gani ko sunan shi aljami ko iska kamar da ake cewa ko sunan shi ma wani rubutaccen tsari duk abin da zai sai ya rika a matsayin abin bauta wanda ba Allah ba muka ce tun daga kan shi har zuwa karshen wanda ake bauta masa yanzu shi ake kira dan mutum yanzu annabawan Allah da suka zo da da suka yi shi a abota ma Allah shi kadai sannan a nisan shi a nisan shi abu kuma kun ga ita wannan a tana ishara da annabawan shirin da zuwa nan ta shi yawa cewa ita bautar Allah tana da amfani ne tana tasiri ne a lokacin da ta zama tsaftatacciya ta zama an samu ikhlasi a cikin shi Allah kada shi a kawai amma abin da ake cikin shi bauta in ya zama mutum na yi ma Allah shi kuma yana ma wani Allah shi shi ne abin da ya shi har da Allah shi shi yasa ku kalli usulun da faya wala kada ba a suna fi kulli ummatin rasulan an yi ibulullah ba na ta tsaya ba sai ce shi ta mu qabu saboda ka bayyana ko ka da ni bautan Allah kenan ba ta da fa'ida nan ba ne ta jini kuma ba ku gani ba ko bautan Allah muka ce ba ta da tasiri ba in ba ni tanji na ku kamar ka ce din yanzu mutumin da ya rumbu da ku ke riki kuma ce ya karo bautan Allah zai gani ina fa'ida ba kun gane ko wannan shi ne shi yasa Allah ce wa man yumin billahi wa yakfur bi ya tsago ta haka ne samsaka bil urati ko mai kafar da abu ne wani mila ya aikata ومن آه ومن يكفر الطاغوت لا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ina fatan gani saboda kenan an sai a samu alkufur da tsago sannan a samu imani billah haka na fahimci ko wa man yakfur bi tsago wa yu'min billah faqad istamsaka bil urfi wusta wallahu samiyun alim eh na wallahu ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والله ألم في لها والله سمير علي أيوة abin da nake son da ku duk abin da kai daga wannan eh, magana shine nuna cewa wato mutum ya tallabi bautan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tarikito bautan wani wanda ba Allah ba din ya gama ya kai muka ce ba shi da amfani ba shi da amfani kuma ba shi tafi kuma ba shi ne Allah ya kuma zanni su ga mutane ba amma abinda manzannin Allah suka zo da shi a matsayin sabo ga Allah wato daga Allah shine mutane su bauta wa Allah shi kalle wa shi tani gutsuwa buta kuni da cewa shi sa muka bada misali wancan aya cewa man yakfur bi tabuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fi samana saboda kake sai an samu mutum ya yi watsi da tsagutun gaba ɗaya kenan ko sannan shi rungun imani da Allah da ma'anar bautan sa wahada guda shi kan to dole shi ne imani da kwarai shi ne abin da manzanni suke bukata mutane su ke fatar shi a matsayin tawhidin rububiyya kuma wanda wannan shi ne aka ce faqad istamsaka bil urwatil wusta lam tisama laha Allah ya samu dace to wannan shine wallahu ta'ala akwai ayoyin da suka rage duka ne masu gwada hujja da dalili kan wancan shimfiɗar da muka yi mai gwada muhimmancin tauhidin uluhiyya a cikin kashe-kashen wa'annan tauhidi guda uku eh, insha Allah idan Allah ya raya lokaci mai zuwa sai mu karanta su sai mu shiga cikin bayanin eh, ita kalmar shahada ita kanta wacce take da take wacce da wannan ma'ana kamar da muka yi shara a farko kun karatu abin da muke fata Allah ya tabaraka wa ta'ala shi ne abin da kuma faɗi wanda ke daidai a cikin ba Allah ta'ala a fadin shi ba mu ladarka wanda muka kuskura kuma Allah gafarta mana ya yi mana ya shafe cikin fadin wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh